yanzu na tare da tsohon gwamnan jihar borno sinita alimari sharif kuma tsohon dan majalisar dattawa a jihar borno ranka daɗe allah ya sa gashi ka shigo jihar borno ko za ga mana dalilin wannan ziyara da ka shigo jihar borno to dalilin na na fari um, ka san abubuwan da yake faruwa a kasan mu maganan mutanen boko haram wanda ka kore mutanen mu a karkara local gamman wajen guda bakwai suna maiduguri suna kan ba su da wajen zama sun bar yalensu na zo in gaishe su in ba su abu ne masifa Allah ya kawo mana ina so in gaya ma mutanen Borno mu taro mu roki Allah wannan masifa ne Allah ya gwada mu da shi kuma duk abin da ya zo daga wajen ubangiji a musulmai za mu dauke shi kaddara ne na Allah da addu'an mu da kuma duk abin da muka gani zai taimaka ya samu mana saukin wannan abin muna bincike shine na zo in gansu in bayyana musu to ne kamar akwai wani tallafi da ka kama waɗannan mutanen da ka ziyarta eh mun kawo musu kayan abinci an kai wayan su ma watakila yanzu da zamu tafi airport za mu tsaya a kuna nan za ba su wayan su camps kuma an kai musu already yanzu sauran kuma za je kafin hanya an kai musu ba zan gaishe su sai mu wuce. Eh, batun da ya fi dokan hankulan jama'a shine batun da ah, wannan baturen ya steven davis wadda kusan duk ah, kafafen yatsa labarai sun yaya tashi cewa kake kan gaba gaba wajen tallafa waɗannan yayan kungiyar boko haram don kaɗai menene matsayin wannan batu da na steven davis ya yi ne a yanzu to kai dan jarida ne na tabbatar inda steve duk wanda yana da gaskiya in yana da abu irin wannan na gaskiya da zai zauna fas ya ce daga maiduguri ya yi magana da mutane a maiduguri yanzu duk yan jarida ne daga maiduguri bai yi magana da yan jarida a maiduguri ba bai yi magana da 'yan security na nigeria ba na Borno ba ya tafi ya ce ya je Australia Australian kuma bai shiga television ba ya ce ya buga ma waya a wani television na nigeria television da ya yi wa magana fa ba television na Ingila ba ne a'a television ne na mutumin Najeriya in kaga abubuwan ba ma abin da ya yi kama da gaskiya ba ya ce gwamnatinmu a cikin maganarsa ba a waya din kuma bai da fiska bai yi magana da bbc na london ba bai yi magana da itv na london ba bai yi magana da australian television ma nasu din yana nan bai yi magana ba kuma a london din bai fita ya yi magana a talabijin ba daga ka gani wannan shiri ne na wayansu daga nan domin dalilin da ya sa muka ce daga nan wannan maganan ba talabijin da ya dauka a Najeriya domin shirin da suka yi din dama shiri ne saboda su kawo su lalata sunan a wajen mutanen Borno to Allah ya fi su shi baturen da ya ga mana aina ya ga boko haram har ya ce musu an kuma ni ne sponsor nasu ai ba za su ce wane ne yake ba mu kuɗi mai ba in dai ni ne da gaske nike ba su kuɗi ai za su boye wanda yake ba su kuɗi duk da mai hankali wanda zai baka kuɗi shine zaka je ka ga duniya wane ne yake ba ni kuɗi so daga nan shiri ne na mutane a nan suka shirya mun mutum labari yadda aka kawo su maiduguri daga kano aka ɗauke shi aka kawo shi maiduguri duk mun samu labari. amma ba da daidai ba gaskiyan zai fito allah nan baya cin zalin alitansa. daga da karshe kamar wani shawara kake da shi ga al'umma jihar borno da kuma yan najeriya baki daya ina ba su shawara wannan particularly mutanen mu na borno masifa ne allah ya kawo ba wani mutum a borno wanda ko dangin shi ko abokin shi ko na kusa da shi wannan bala'in nan ni da kake kina zaune nan ni dan wana uwar mu daya mu daya suka soma ma kashe nan gari sun kashe chairman nawa party sun kashe cousin nawa duka wannan shada ne duk mutanen borno sun sani to jama'a in ni ne nake ba su kuɗi ni ne za su kashe ko iyali na ne za su kashe ko yan wana ne za su kashe maganan ne ba ma'ana ko kaɗan amma Allah zai tona asirin su eh biiznillah wanda suka shirya wannan abun na tabbatar za ku gani Allah zai tona asirin su kuma Allah Allah baya so kai ma wanda bai yi maka ma kai mishi sharri balle wanda ya taimake ka rayuwanka sharri ne kuma in Allah yarda saboda siyasa in ka kokaro wannan sharri ka kawo to Allah zai maganin sa